ta iya yiwa wannan wuri ya kama da ajin da ake ɗaukan karatu na hakika amma lamarin ba haka yake ba wannan aji ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyi ɗari uku da ke arewacin najeriya inda ɗaliban da rikicin boko haram ya raba da makarantun su ke ɗaukan karatu makarantun na samun tallafi ne daga ƙungiyar nan mai zaman kanta a washington wato creative associates international wacce ke kula da makarantun ta hanyar samun tallafin hukumar amurka nan mai rajin samar da ci gaba ta usaid Wannan shiri na dogaro ne da wasu shugabannin al'ummomi da ke samar da wuraren karantar da yaran. kamar yadda daraktar kula da ilimi a cibiyar Alison George ta ce. Ana aiki kafaɗa da kafaɗa da al'ummomin da ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha domin ganin an cimma burin waɗannan yara. Wannan ƙungiya dai ta ce a hararen Boko Haram ya raba ƙananan yara fiye da miliyan ɗaya da makarantunsu. sai dai wannan shiri ba wai kawai ya ta'allaka ne akan samar da ilimi ba har ma da ayyukan taimako domin daidaita tunanin yaran da kuma ba su abinci a ajujuwansu. yanzu haka wannan kungiya ta ɗibi yara sama da dubu ashirin. Kusan zan iya cewa wannan adadin kalilan ne daga abin da ake da shi. Akwai yara ƙanana da matasa da dama da ke warwatse, kuma idan ka samar masa da daidaito, tamkar ka daidaita iyali ne da kuma al'ummar da suka fi. A wani shiri na daban, dubban matan da suka rasa mazajensu sun yi rajista da ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross. inda yanzu haka suke aiki da kungiyar matan da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya inda ake tallafa musu da jarin dala ɗari biyu wato kwatankwacin kusan naira dubu arba'in da shida. Amina Lawal wacce aka kashe mijinta a shekaru uku da suka gabata ta yi amfani da wannan kuɗi wajen sayan kekunan ɗinki guda uku ta kuma buɗe shagon ɗinki. bayan da na zama bani da miji wani lokaci da wuya na samu abinci sau uku a rana saboda babu kuɗi kafin a ce ka biya bukatunka ka biya kuɗin makarantar yara abin da wuya shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya karbi mulki a watan mayu ya umarci dakarun ƙasar da su kawo ƙarshen ƙungiyar ta boko haram nan da ƙarshen shekarar nan sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sukan zargi dakarun na najeriya da take haƙƙin bil'adama a faɗan da suke yi da ƙungiyar ta boko haram ko da yake sun musanta wannan zargi.